wasannin da aka buga na gasar cin kofin turai european league na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan dab da na karshe semi final a karawan farko a jiya kungiyar kwallon kafa ta celta vigo ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta manchester united da kwallo daya mai ban haushi inda manchester ta bi ta har gida ta doke ta manchester united ta samu nasarar jefa kwallon ta ne ta kafar dan wasanta mai suna marco rashford a cikin mintuna na 67 bayan dawowa daga hutun rabin lokaci shekara tara kenan rabin kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta doke wata kungiya na kasar spain a wani gasar yankin turai a matakin wasan kihuwa ɗaya wato knockout tun bayan da ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta barcelona a shekara ta 2018 a gasar cin kofin zakarun nahiyar turai inda manchester united ta bi barcelona har gida suka tashi canjaras babu ci ita kuwa barcelona ta biyo manchester united manchester united ta jefa mata kwallo daya tilo bayan minti 14 da fara wasa ta kafan tsohon dan wasanta mai suna paul scott a wannan shekara ne kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta samu nasarar lashe wannan kofi na zakarun nahiyar turai na shekara 2018 akan kungiyar kwallon kafa ta chelsea inda aka tashi minti 120 babu ci aka yi bugun daga kai sai mai tsaron gida manchester united ta samu nasara ranar alhamis mai zuwa 11 ga watan mayu na shekara 2017 da a zawo bugawa a zagaye na biyu na gasar na european league na shekara 2016 zuwa 2017 inda lyon za ta karbi bakuncin ayas ayas a gida dai a karawan farko ta lallasa leon da kwallaye hudu da daya Manchester United ko za ta karɓi bakuncin Celta Figo ne da ta sha ta ɗaya mai ban haushi a can ƙasar Spain din don haka Manchester United din tana buƙatar da kunnen doki za ta samu haihuwa zuwa wasan ƙarshe. Har ila yau har ila yau muna bangaren turai din inda a yau za a dawo fafatawa a kasar ingila bangaren premier league na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin mako na 36 kungiyar kwallon kafa ta west ham din za ta karbi bakuncin tottenham da misalin karfe 8 na dare agogon nigeria da niger haka a can kasar spain din shi ma bangaren la liga na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 36 ita kuwa sabila za ta karɓi bakuncin real society ne za a farje gumin ne da misalin karfe 8 na dare agogon najeriya niger kamaru da kasar chadi huta lafiya